阿弥陀佛。 الظالم عليم وذكاه ربه سبحانه وتعالى فقال قولا كريما وانك لعلى خلق عظيم قال انزل علي فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته jinjina suna tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon sa da iyawarsa ya kawo wannan rana da albarka rana alhamis wadda ta yi daga sha bakwai ga watan tara ma'ana wata sha'awar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya dare da shekarar miladiya ma'ana shekarar haihuwa annabi isa tara ga wata uku ma'ana watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da idan har ya inganta ba na komai ba sai nan ci gaba da karatun tafiyar salatu salihi wa isra'ali wanda a yau shi ne darasi na hudu Allah nake roƙo a wannan mutane Allah ta wani da shi wannan kuma za mu kuskure Allah ta gafarta idan ba a manta ba a jiya mun tsaya a jere ina ma ke kawo gwamnati a kan me ake cin asar sujuni ne wato ake cin asar sujuni har malam ma abu ainihin mai ma'amayin tafi ahmad mustapha a ɓaɓɓawi ya kawo dalili kuma babban dalili na wato ainihin mujahid ɗalibin abdullahi bin abbas a kan wannan fasarar asar sujuni wanda shi ke min cewa sahabbai da sauran tabi'ai sun tafi a kan wato abin da ake cima su duri shi ne wato ainihin tsoron allah da ake wato tsoron allah a wurin sallah ba duk da ke fitowa da goshi ba bakin duhu da gida ba shi bane tsoron allah amma dai ila daga cikin wato alamunan mai sallah amma tsoron allah ba za a dana mai tare da tsoron wannan anan ne muka dakata wanda a yau insha Allah za mu ci gaba da magana wato akan ainihin cikin wannan tafi da Ba malam ciwon cewa lambarin fahimta salafin da suwalin ruwa A alayhi haƙiƙatu sala malam ya ce haƙiƙa magabata na gari yadda Allah tabbata a gari su sun fahimci tabbatacciyar ma'ana ta sallah وأنها ليست مجرد حركات يقوم بها المؤمن كسر ita sallah ba wani abu bane wanda mutum zai wa wurin yin tunane-tunanensa ko kuma mutuwa da al'amuransa da yi wa ruhu domin buzirin alwabihi wa qalbihi barikun fi umur abin da ake bukata shine zuciyarka ka koma ga ubangiji sannan kuma zuciyarka ta rufe ta rufe kofa ga duk wani al'amura na duniya kamar da zuciyarka da hankalinka da tsoron kamar Allah subhanahu wa ta'ala ya kulu tabi'ul jalil wani tabi'i mai girma Hassan bin Afiya wani ake cewa Hassan bin Afiya wa gari da wani sa yake cewa inna rajulaini la yakuna fi solatihima fi solatin munaqibu ma jami'an ce da yawa za a samu mutane guda biyu za su kasance suna yin sallah a tare a lokaci daya wa inna ma baina solataihi ma kama baina samai wal ardi sai dai bambancin ladan sallar su da bambancin girman sallar su da bambancin darajar sallar su ya kai a hukunta tsakanin abin da aka da sama ma'ana bambancin ladan sujud za ka kasance kamar abin da bambanci tsakanin kasa da sama ƙwari lahu sai aka ce musu wa kai fa zalika akar maka lahu ta yaya hakan zai kasance su yi sallah tare su yi sallah lokaci ɗaya ko su yi sallah kala ɗaya kuma a ce wannan ya fi wannan lada da daraja kwala sai shi mana hassan ina kuya ke ya yakunu ahaduhuma muhalli. مقبلا مقبلا مقبلا ɗayan za a same shi ya mayar da zuciyar shi a wurin Allah subhanahu ta'ala lokacin da bai wa akharu shi kuma ɗayan sahi wa fil fi salati yana mai rafkanuwa yana mai rafkana yana mai gafala a cikin sallarsa lokacin da ke sallar tashi ba Allah ke gaban shi ba lokacin da ke sallar gaba ɗaya zai halarta da al'ummar su na duniya lokacin da yana sallah lokacin da ke cewa alhamdulillah rabbil alamin wai ina liman yake arrahmanir rahim ina zan samu kaza mali yake yawmin din an yi kaza har lokacin da zai gama fatan bai da tabbacin ya gama fatan bai da tabbacin ya gama sura shi kan shi na sallah a fara tare da kwamfanto da shakku da kwantabilita a lokacin sanadiyya aka da shi kuma ɗayan zuciyar shi gaba ɗaya ya mai da tauran Allah subhanahu wa ta'ala zuciyarsa ya mai da gaba ɗaya al'amuransa na duniya da lahira wanda ke bukata ga Allah ya mai da su a saboda kasancewa tun daga farkon sallar ka tun daga alhamdulillah rabbil alamin tun ga lokacin da ya fara miƙa bukatocin zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala alai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ke cewa idan bawa na sallah na kan sun fatiha ita kan sun fatiha Allah raba ta ne gida biyu rabinta kana girmama Allah ne kana mai kirari ne shi kuma rabin naka ne bukatu kake nema ga Allah subhanahu a lokacin da cewa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin ta da kai sai Allah subhanahu wa ya ce bawa na ya gode ne malik yawmiddin kai ne mamallakin ranar sakamako Don da yi kana yabo Allah kana kambaba shi saboda ka'ida Allah idan kana son Allah an san ma addu'arka yana da kyau ana bukata lokacin da zaka addu'a da ka kambaba Allah ka kira shi da sunansa maka iyyaka na abudu gare ka nake bauta wa iyyaka nasta'in kuma gare ka nake ne wannan ayoyi da ta yanzu Allah ne kake girmamawa bukaci taka baka fara halartar da ba bukaci taka baka fara safata gobe gaban Allah sau ta'ala ba yanzu fa iyyaka na'budu iyyaka nasta'in yanzu za ka fara taka in ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shirya da ni hanya madaidaiciya in da kiya hanya wacce ce hanyar madaidaiciya ita ce hanyar addini musulunci saboda hadisi ya tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gaban sa sai ya zana hanyoyi guda bakwai uku sun yi dama uku sun yi hagu ɗaya ta duki sai sabu ta tambaya da muhammad sallallahu alaihi wasallam shin waɗannan hanyoyin da ka zana a nabi sallam ne ke tattara su ne ma'anar su sai ce waɗannan uku da suka yi dama duk wanda ka bi a ƙarshen ta za ka tarar da shi kan uku da suka yi hagu duk wanda ka bi a ƙarshen ta za ka tarar da shi kan amma wannan da ka bi sai a to shi shine kake addu'a bancin ka kan babba Allah ka kira Rashi. ka ce mai alhamdulillah alamin ar-rahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to yanzu ka ga bukatar kila ihdina sirat mustaqim ya Allah ka shirya da ni hanya mu ne ce sai Allah ce bawa na roke ni duk kuma zan ba bawa na abu ne ke bukata da ni suratul ladina na'amta alaihim ya Allah hanyar nan waɗanda ka yi ni'ima a gare su su a kenan su ne annabawa da salihai da kuma sahabbai wayar maghdubi alaihi ya Allah ba hanyar waɗanda ka yi fushi su ba da na ce ina son ga gadin da ni a kan hanya ka Allah na kan hanya ma'ana ba hanyar waɗanda ka yi fushi su ba wala qali ghal maghdubi alaihim wala qali sanin ko ba hanyar ta fata ba malamai suka ce idan aka ce ma gwayar maghdubi al-maghdubi waɗanda ake fushi da su su ne yahudawa saboda me su yahudawa Allah sun wa ta'ala ya ba su ilimi amma me da sun kasa aiki da ilimin su to su ne sai Allah ya fushi da su to shi ne kai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kada ya sanya ka ga kada ilimi gwargwado abin da ka sani ko na karanta sallah ne amma kuma kada Allah shi ka cikin waɗannan su ka aiki da ilimi saboda idan ka ki aiki da ilimin Allah kuma in tara kai tare da gunga saboda a ka'idar Allah a gobe kiyama Allah na haɗa jama'a tun daga na baya har zuwa nan idan kana tawaye mudu a wurin awonka a wurin sana'arka to Allah zai tara kai da tare da mutanen annabi shi masu tawaye mudu idan kana luwaɗi Allah zai tara kai tare da mutanen mudu idan kana shugaba girman kai da jinji da kai da zalunci wa talakawanka Allah zai tara kai da firawun idan ka ƙi yin sallah a cikin lokaci saboda hada-hada kasu kasuwanci naka Allah zai tara kai tare da lubar-lubar idan ka ƙi sallah a cikin lokaci saboda hada hada mulki Allah zai tara kai da tare da idan kuma kuɗin ka ne ko aikin gwamnatin ka ana kai sallah cikin lokaci Allah zai tara kai tare da kama wannan ita ce kare Allah Allah ya cewa idan idan dara kufiya da jami'a idan mun kara su cikin wutar jahannama baki gaba gidansu qalat ukhrahum sai wa'ancan na ba da fara shiga wutar jahannama idan wa'ancan na ba da suka wuce ya kula wai wa'anda da shiga wutar jahannama da wannan zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam San su ce ga waɗancan na farkon su na waɗancan annabawa ne su su ta addu'a ya Allah ka ka musu araba. sai Allah ce cikin wutar idan a duk cikin wutar bai dan wuta addu'a ɗaya Allah ɗaya ga asamu akwai addu'o'i da ɗan ɗan wuta za su gudu ma Allah subhanahu wuta Allah. na farko za su nemi a basu ruwa sai an shekara dubu kalin mala'ika mala'ika su kishi iya kishi ga zafi ga gobar wutar ga komai da kwamiti wutar ga kishi su bayan magana mala'ikar ba zai an samu sai an kai wuta shekara duku suna da damuwarsa sannan ya juya a su allah ya ba da wani a ɗauko bada badawa a ba su shi ne wani kurji su ruwan kurji da nan kawo su da fuskar su fuskar za ta fara cikin ruwan saboda kisar da suke ji ba za su da to su ne almaghdubi alaihim su ne yahudawa suna da ilimi saboda a cikin littattafan su na attaura su a cikin littattafan alƙala ya faɗa musu cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wasu da yawa daga cikin su sai da suka koma garin Makka suka koma garin Madina saboda a cikin attaura an faɗa musu cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anan zirkan anan zirkan bayan da ƙaryata ne a cikin wannan alƙarfi guda kuma masu girma a to su tun lokacin wasu suka mai da zuri a su sun san su ba za su kai ba amma suna son zuri a su ta kasance a cikin makka ko madina domin su dace ah, da garin da annabi muhammad sallallahu alaihi amma me da annabi sallallahu alaihi wasallam sun suna ke mishi dalili ɗaya ne hassada bai zo cikin kabilar su ba ya zo cikin larabawa a ba ma da mai damu su bai zo cikin kabilar su ba shine ya za a turo cikin a karama laraba mu suna ne ga wakilai su sai suka ce da ma a ce an turo annabi da cikin maye-maye kabilun da akwai birnin da akwai da suna da ilimi iya ilimi saboda mafi yawan annaba sun zo da cikin yahudawa mafi yawan annaba sun zo cikin yahudawa ƙasar italy su faransa duk sanin biyu an gaya shi yasa hau gobe idan idan kafirci ne wanda ke ita da kafirci idan gangarwa ne su ne ma dubu sun fi su zina ita ma ba ta ba ta ba shi da sa kuma sun wahalar da annabawansu su da ɗaya rana an taɓa samun sun kashe annabi saba'in da uku saba'in da uku annabi saba'in da uku su ne kashe annabi ya haya wanda sun yanke shi jini yana kamar da kasar ana ta kusa ruwan zafi yana bulbul da yana farfasa haka jini shaki ke da kasa haka sun samu haka sun karu rufi amma jini kaya kulluwa wai na abai zama su aya a sai wasu bayan allah almadaran ilimi da malamai ɗari da ishirin da uku sun ka tashi suna wa'azila da abu sun kusa annabawa ne da safe daga karfe bakwai zuwa abin da kai karfe goma sun fi annabi saba'in da bakwai malamai da almajirai ɗari da ishirin da bakwai sun ka tashi suna wa'azi cikin da bayan la'asar a kan kashe annabawa da aka yi su masu sun ka fi son kashe tsakanin annabawa da mutanen kwarai ɗari biyu sun fi kuma matsalar su ko lokacin mutane ne manjiya a yanzu ba idan ka diba mutanen ƙasar italy za a ga kowa ga jikin su kasa da kuma ya karfi ne yanzu ma balantana na yara mutane ne musu ilimin turawa shi sa a ko yanzu kimiyyar su da cigaban su ta wuce ta kowa turawa ke ta wuce ta kowa sun mafi yawan annabawa da ta yaran su sun kuma shi sa a ce su ta shi ta da fasaha amma me ga ilimin a gode ma Allah ta hanyar ilimin ba za a gode ba sai ƙara dunwayar su a cikin kafin su su kuma nasara su ne wani balin batattu ba su da ilmi su kuma idan za a masu ilmi wai allah uku ne idan ka ce annabi isa allah ne su ce a'a kuma mu su ce ma allah ne ɗayan allah uku ga hausa ma ba za a gane haka yi shi ne aka ce mu trinity ko wannan masu bauta allah uku idan ka ce musu bayan mata allah ne su ce a'a amma kuma ta tana annabi isa to waye annabi isa allah annabi sa Allah ne a'a da dan Allah ne kuma Allah ne su ka su ba su da tabbata daya har gobe ka tare kristan din yanzu kuma nan kuma zai ci ma ba Allah ba ko ci ma Allah ne shi ka su bai abin da zai ci ba saboda jahilci ba su da ilimi ba su da ilimi amma su yahuda akwai ilimi yasa Allah ce lu'ina alladina kafaru min bani isra'ila Allah ya la'anci waɗansu wannan kafirci daga kamar ka ce dami Allah ya ce kanu la ya haula alil munkari ga ilimi amma su ya hali akan mummunan aiki ba su yi amma a ƙarshe fa'alu sai su kuma suna yi bana min alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda ala lisani dawuda wa isa bin maryam ɗan kabila ɗan yara annabi annabi dawuda da ɗan yara annabi annabi isa da musulmi su kuma da saura iya bacewa gurbancin su babu ilimi su ne wani bawali allah kada ka haɗa ni da kan guda ya allah kun sannan kada ka haɗa ne da suwa ne kada ka haɗa ne da suwa kada ka haɗa ne da suwa saboda kana ilimi baka yi aikin shi banna ce kana jahili baka da ilimi shi ma banna ce saboda ƙa'idar malamai sun kace idan mutum ba na ilimi ya aikin shi shi ɗan kan shi ko ba ya kai ba shi ko ba ce mai shi ne wasu ne shi ne lura shi sun ka ci a cikin ƙur'ani mai girma cikin suratul A'raf Allah ke cewa wadlu alaihim na." ai ke cewa ka ba su labarin wannan atinahu ayatina fassalafa minha wadlu na naba allazi atinahu ayatina fassalafa minha ya ne wa Allah sallallahu alaihi ka ba su labarin wannan da mun ka ba shi bashi ayoyin ya iya karatun injila da at-taura fan salafa min ha amma bai hana shi aikata abin da so wa kana min al-bawi sai cikin ɗan ta'adda masu wucin gona da ne fa adba'u shaytanu sai ya koma bayan shi yanzu shi idan malamin ya koma kuka ina za a ganowa ɗayan da suka aiki yanzu tsakanin boka da shekarun wa ke sa wani aiki boka yake sa shekaru aiki da ake nan ɗan su kuma su yaron su su boka su kuma bi su kuma kuwa a yi su saboda idan mutum na da ilimi ya bace ya kuma kuka to sai ma fi ɗan da bace ba Allah shi ya to a cikin sallah a saboda kullun da ke sallah ko cikin fatan ka yi wa abin da kuma ke Allah su ba ana wa ta'ala cikin shi saboda ta kasancewa fata a cikin sallah fata a cikin kadai duk wata aya ko sura da za a kanta masu an ce wannan tana maganin kaza tana maganin kaza amma ta suratul fatiha duk abu da yake bukata gare ka na rayuwarka yana kanta Allah subhanahu wa ta'ala wata rana daga cikin sahabba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh, wato ana ayar nan annabi sahabba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ji wani gari sun kalli a basu abinci da abin sha sai sarkin garin da mutanen garin gaba ɗaya aka sun suka sun ko da aiki ne a ba su yi a biya su an kara musu da su da su ne sai sun tafi fita wajen gare sun kai da zamu kuna cikin bacci cancin gare sai kuna ma ta halittar kin gare sarki kun kare karaji ya bayo da lamun ya ce murai sai ɗaya daga cikin fara sun ce ai waɗannan mutane sun kwanci mun musu da alamun mutanen fara ne a je a tambaye su kila suna na maganin ku ana zuwa sabon an ka ce da Allah wa san maganin ku na masu wa sai shi zuwa sahabiyar kuma ce na sani an ka zuwa ne kawai sai ya kawai ce a ka'ida sai ana kwana garki ɗaya na da dabbobi an ka ce an kuma shi ko da bayan da bisa abin da zuwa ya tsaye kuma sai san abin da ta faɗa ba bai san ko ga faɗa mashi ba yana zuwa sai kama sarki ya kai kafa ba ta kafa ko kafin ya kama nan da sarki ko miyar faɗi har a kanin nan da ba. ka sarki ya ka bi da mu ya ka nan kan da ni sa sabai da kankan kan da ya ka'ida lokacin tawa yanzu da gobe da su amma mu yanzu sun halastu mutum su kuwa sai aka biyo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an bashi labarin abin da ya faru to a shin ya alisa shi wannan dai ko bai ko bai alisa ba abun sai burge annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin sabon na wasu sun sabi yana karami ne da cikin sabon sai ya taba kan shi kamar yana ce ɗan shekara bakwai ya abu da ko ɗan shekara ta tabbata ya ba sai ya tabbata shi a wa ma yadrika la anna haru qaitul wa bakra ban ta ito ga du'a ce su ta fatiha yana taba gela mamaki wa faɗa ma cewa du'a ce ya ce a cikin dabbobi ni ma a yanko mana wara ko a ji a rasu da yake da sosu ta ta duk abin da yake bukata ta ciwon kai biye da kai mun tsanani kan ta mutu ko kai ka haɗa shi da ayatul kursi ka haɗa shi da ayatul ke cikin suratul hashr ne na'am لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال للقرآن الناس لعلهم يتفكرون. يا كانت تستند شو من كيف قول أنا yaka cewa idan kanat til hajat ila hadha kitab mana ta sardiya haka da ni diba na ga akwai bukatuwa musamman wannan littafi musamman darajar sallah musamman mahimmancin sallah musamman da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi kan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu ka dauke sallah da daraja yanzu mafaji mu diba saboda da sallah duk waɗannan abubuwan na rukun na musulunci guda biyar ga baki ɗaya wa'ayi an kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an kawo su amma sallah sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi isra'i da miraji wani je wurin Allah ya an so saboda girman ita ba mana aka ba ya kuwa ba yi ba sai ya taka da kai ya yi an so sallah kenan saboda girman da sai da taka da girman Allah an ya an su ta sallar da amma komai sai a ce mai wa hatu zakata wa wallahi an nasu yin tilbaiti hajji da sauran ababen da wani ya wahi ya kawo na muhammadu sallar amma ita sallah ita sallah sai da rasu da ji an kaji da shi an kaji ya ce allabi yawbahu min hadisa na fuskun batin min as-sahabati wa tabi'ina wa fi hukukihim layi ya ce za mu kawo muku wasu labarai waɗanda zai fito ƙarar muku bayani yadda sarafin umma magabata ya kwarai na wannan al'umma ta annabin daraja a dabin tsira a muhammad sallallahu alaihi wasallam suke yin ta da tabi'an da kuma tabi'u tabi'i ne suke tsayuwa kuma daga cewa saboda fayusari'ul jasad ila qa'atin layi wa murwatihi saboda suna yin ta saboda shi jiki ya rike rikankan ya rike yin sauri wurin wa Allah subhanahu wataala da'a da kuma neman nisa qala ta'ala Allah madaukakin sarki na cewa inna salata lalle ita sallah tanha al fahsha wal munkar yana hani akan al fahsha kuma sannan tana hani akan maye maye zunubai mutane wasu malamai malamai sun rubu gida da suka ce idan aka mutum na yin sallah ko mutum ana shi yin maye maye zunubai ba to akwai kuskure a cikin yin sallah mumini ba za ka hana shi da aikata zunubi a cikin mumini gaba da dukkan maye maye zunubai karya ne an san mumini ne amma mumini yau za ka same shi mumini ne ya sace a cikin suna ya yi lana a kan dalace mumi na ya yi zina ya tuba ina kan zina a cikin wani ƙarya da awon su mumi ne ke saboda ƙarya gaba ɗaya shugo waɗannan ce ba za a yi zina ba sai a yi ƙarya za ka ka kiyaye yin ƙarya ba za ka yi zina ke ba za ka yi saka ba sai ka yi mai sanar ƙarya ta wa muri a kasuwa sai ka yi ƙarya zarunci sai ka yi ƙarya to shi sa shi aka ce mumi ƙarya ɗaya abin ma na nufin da ƙarya da ka je da ƙarya ko sai ka yi da ƙarya to idan kana mumini idan kana sallah za a kai daraja ta mumini saboda shi imani shi mutunci daraja ne ba daraja ka kasance musulmi sannan kuma shi ba ka zama mumini sai ka zama musulmi sai ka shiga daraja ta musulmi sannan ka kai daraja ta ne sannan ka kai daraja ta imani don haka idan kana yin sallah kana yin ta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta da ita to insha Allah ko da yaushe yau idan kana zunubi arba'in yanzu za a koma talatin da biyar jini za a kai talatin har sai an koma kana yin zunubai da wanda ba za ba za a rasa rayuwa da yanzu sahabai ko su ba masu zunubi suna aikata zunubi amma me ake bukata gare ka lalata ka ta ka firin ka rinta ayyukanka na sharri da zirin gyare zunubanka shi ne ana zaka cewa inna la khasirina ai da ka samu hasararre wanda ko hasara a gobe kyama shi ne wanda shiga cikin wani fitar da hannu yanzu ka diba idan ka aikin aikin lada za a baka lada nawa lada goma ko a karamce za a zan lokaci amma wa mata hadisa ta farko za a baka lada nawa za a baka lada goma idan ka zubi fa za a baka zubi daya yanzu ma'ana idan ka samu lada goma sai ka aikin zunubi guda goma sannan ka cimma lada yanzu idan ka yi aikin lada biyar ka aikin zunubi goma har yanzu zurin da aka mutum da raka to wacce irin tambata ce da hasara Allah ta kai shi wajen da kuma dole sai da naka yaron yayi da raka sallah ba wajen hanya ai banna ku ta kai banna ce kashe da wajen hanya yace basala mana yace lalle ita sallah wasilatu wani tsani ne da zaka takawa tarbiyyatu walla ka tarbiyyatu shi tukubadun nafsa an kulli ma ya ya zuciya za ta riƙa nesa ma'ana ta abbadun nafsa zuciya za ta kai nesa da abin da Allah ta'ala ya kai hannu ko idan an kai shi Allah zai yi kushe shi wa na al musulmi da mala yace kuma mun matsala yanzu mun musulmi ya lokaci a cikin wani lokaci asir fi ashad al hadat ila tarsikh hadhihi ma'ana as-samit allati zar'at zar'atiha allati zar'a zar'atiha as-salati fi nufusi salafin salih ba da ya ce a yanzu mu waɗannan musulmai na yanzu ba abin da muke bukata sai mu fahimci fahimtar da salafin sabana magabata na kwarai sun fi wasanni ma da ya ce wa alam ka sani akwai musulmi ake ɗan uwana musulmi annaka inda ma ta farawa fi hadar kitabi lallai lokacin da ake karanta ma wannan littafi sata jura ajabal kujja wallahi za ka samu mamaki mai yawa za ka samu mamaki mai girma bi salihina yadda magabata na farin cikin sallah mina su ma'abu daga sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai da wanda suka duba su turkawa wa kaifa an ahadu sanan ne fa za ka samu ɗaya daga cikin su kana yusalli fi yawmin wa a cikin dare da yini za ka same shi ya san nafila hamsa bi ata raka'atin ya raka'a dari biyar kamar da faɗa ka wa anna ba'dhum za ka samu wani sashi daga cikin su kana ya qara'u ya qara'u al-qur'ana kullu fi salati zai karanta gaba da qur'ani a cikin sallar sa daya ai za ka yi mamaki bare da su wa gani da gwaninsa min ma. sai Umar, bika ya hal kitabi abun zai zo maka kaɗan kaɗan a cikin rubutu fala ya ani zalika ce ba ina nufin hakan ba yana nufin ba anna kullu muslimin cewa kowar musulmi ya yastati'u an yaf'ala mithl hada dole sai aka ta abu da wannan sahabbai da tabi'in tabi'in tabi'in su da ba da ba ka ke nufi bal muradu sai da abun nufi abun ake bukata

a saka ka bai wancan musu bai shigo raka a ɗari biyu ko raka a shirin ko raka a talatin kai ka tashi ka yi raka ka biyu mala ya ce idan ka saba raka a nan biyu wata za ka ce bai ka da raka a wani wata za ka ce bai kuma shida wata ma kai ma sai ka kasance kana yin da yawa ba tare kuma ka gani ba mala ce wani ta'ala ba akhir muslim ya kai dan uwana musulmi ka sani annan salafu lalle magabata na gari ma wasalu ila hada ladhi wasalu ko su samu abin sun ka samu ba na wannan daraja da ita hali fil ibadati na kokarin sunan bauta Allah illa bil mujahadati sai wurin kokarin su wa mu'adalatin nafsi da kuma sanya mu su wa hamliha ala ta'atillahi suna abun ne don ka'a Allah malaci da haka za mu kawo abin da su magabata na bar suka yi ya ce ba dan komai ba sai dai mai ya ƙarurar jalil azzani wanda imamul jalil mai wulan duniya yake cewa hamdun alfasar wanda aka ce ma hamdun alfasar radiyallahu anhu Allah ka musa yadda Allah ka kara musa yadda hai da kila lokacin ɗaliban suka ce mashi ma balu kalamu sulfa anfa'u min kalamina wai akar makallahu wai me yasa idan aka ce magabata sun yi magana sun aka ce magabata da ce an fi yarda da magana su akan mu tun wace lokacin ku sai ba da amsa ya ce li'annahu ai dalilin shi ne su magabata sabayar tabayar tabi'in tabi'ina mu mutakallamu li izzat islam wallahi suna magana ne domin karfin musulunci domin addini wani datin da kusa kuma domin kowa a na duniya domin kowa a tsira gobe yawa su ji wani abin magana su shi yasa da su yi magana ko idan kana son a fahimci a ce magana ta ka ce ai malam wani ya ce kuma ai sahabi wani ya yi kaza ya yi kaza idan kana son a fahimci ka amma ni na ce kaza a yi kaza ko sauran su ba a yi kaza saboda su sahabban su tabi'an suna magana ne domin addinin musulunci sannan kuma suna yi ne domin rayuwar kan gaba ɗaya duniya su tsira daga kuma azaba a malam kuma ya wa cewa wayar da rahman kuma suna yi ne domin neman ubangiji mai rahama wani hannu amma mu a yanzu na takallafa da izinin muna magana ne domin a ce wani ya kuma wancan lokaci ne malam wa ƙalbin duniya kuma domin neman duniya wani da da kuma neman halittu ma'ana bayan Allah su yarda da musu cin murya amma su wa'ancan ba su yarda da su a ce su iya ko ba ce su iya za su karanta kada su iya ko su iya ba su shi ne ka gane alƙul ka a cikin ta amma ga mafi yawa ana yi ne domin a ce na iya ko dan suna ba a mamaki sai dan kana shiga miliya ka ƙaramin mutum saurayi da shi ya kawo maye maye malamai su kwayo su bauchi sun yi su shagomi su kuma suna zagi suna zagi su su iya su iya maye maye malaman mafi yawanci su kuma ɗaliban su ɗaliban malaman amma yanzu sun kai suna suna sun kai wani mataki na ilimin da ya kamata yau su mutu da musu kuma a ƙa'ida din musulunci ba a bari idan malami malami abun da yake aikatawa dole shi kamar da yawa idan kai kana so ka tsira ko sannan kana so inda kake amfani da rika duk abun da malamin ke yi za ka yi haƙuri ka bi shi idan na faɗan gaskiya ne ka san ko har za ka bi da shi ka bashi ka faɗa mai gaskiya kuma idan ka faɗa mai gaskiya ta hanyar da ta gabata ba wannan Allah zai ma alama to amma irin su fahimtar su mabauci irin su shekaru da zo kana aibanta su shekarun da a wasu sahabin ka shekarun da suka iya ta ƙur'ani sun ji karatu ƙur'ani suka iya kada ba ka sanar za ka iya shi ba ka shi shekarun ma za ka iya ba ka yi da kana shekarun za ka iya shi ɗalibai na suna koya ma ƙur'ani sun kare shi ɗalibai na suna su ne kai kuma kai kana buƙatar kan da ƙur'ani abu ba idan ka saka social media wallahi wa da kaza ki sai mai mai ma wai yanzu ya je madina ya dawo wai yanzu shi ya yi wai shi yanzu ya zama ya yi masara to shi ma da sun goce ba ku sa gaishe ka dole ne shi ai guri da za ƙarya ma da kai guri ƙarya ma da kai ko shi so yake kafin shi ya a ba ka yin daraja har sai ka girma nan ba ka da bayan ka tabi'a wani sa suka daraja wallahi sun girma sahabbai sahabban bisa suka yi daraja sun girma ma alai muhammad sallallahu alaihi wasallam kai wa sahabi wani sahabi ne Allah ya mashi babban murya idan yana magana to shi na yin kaɗan shi a gaishe na yin amma za su ce nan waɗanda ke gaban shi sai aya ta sauka ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi ya ku da imani kada ku daga murya ko fiye da sautin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kuma gida ko yana ta yana ta cewa ya kanu ya lalace yanzu shi da ba zai kuma gana annabi ba saboda idan yace idan annabi ya magana shi ne ya tashi ta kira annabi sai kwana kwana wasu daga gani shi ba sai ka ce a ah, wai kam wani lafiya kwana ta zama gani shi ba a je a nemi shi ya shi ne ka'ida da addinin musulunci shi ne da kiwa kwana uku ba gano wani ba tambaya ka kira ka je ka nemi me ya faru da shi ya alheri ka bai kokarin shi idan shari ne kuma ta shi ka bai shi amma an suke wata ba ga dan uwanka ba kuna sallah wani daya kuna kasuwanci daya kai abin bai da rikewa ko ba shi bane abu da ka sa ba shi bane abu da addinin musulunci wata rana abu gora wani suna ke shi kan wata rana abu gora yana kasuwa sai wani tabi ya so shi ya ce mai ya abu gora ni ina son kula abu da kada kai ya ce a ba Allah ba za ka iya abu ba za ka iya zama da jini ba za ka iya abu da kada yadda ne kan shi sai abu da kada abu gora kuma da cikin masha Allah suna na abu rahman bin sakari ala akwai ta abu gora kuma ta faɗa da sunan an tara a ah, nan za shi mawa wadana abubuwa na ce kasuwa sai ga wannan abokin nan suka kulla abokan da shi abubuwa sai kwamta abokin nashi a kuɗi a cikin abin shi sai abubura je tsayayya ta daidai kuɗin wannan ba wannan ya ga cikin ji wannan ba wannan ya zo sai ce mu shago ɗan dakata sai sa hannu cikin ji wancan ba wannan sai abokan abubura a hannu ta ko kan mutum kula abokan da kai sahabbai sai abubuwa ya ce musa sahabbai da wuce idan musa sahabbai muke yi misali sai sai na umar sai na abubakar dubu da cin sai na umar zai je sai dubu goma zai ɗauki kuɗin da a tsari na ya ce ya biya dubu tara na sanar kuma ya ce wa na abubakar ala ka na kusa da biya zai faɗa ma mai ce da haka dama ko ranar sai da faɗa mu ba ka yi abubakar kita mu yi da sabu ba ba mu da ba abubakar kita mu da kuma mu amma ku za ku yi ba ce abu kai ba ta yi ba da kike daga ranar sai da cewa ko kike da wuta lalle yanzu sai tura eh, a eh, ne shi ne malami kuma shi ne shugaban baki daya amma ya yi kwana uku bai gani shi ba tura a shi gani shi je za ta zai sai ba su labarin ai tun da wannan ayat sauka Allah na cewa kada mu kai mai ne kuma Allah ya zai da gobe ila bari ci wa da sai sallallahu alaihi wasallam shi ce ku je ku fara mushi innahu min ahli jannati laysa min ahli nar ku je ku fara shi an kaddara ne ba shi ko ba dan wuta bane shi an kaddara ne ba dan wuta bane sai da wannan abu ne haka suka wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa suka yi ko kai daraja idan annabi na magana ba za su yankar shi ba suna kankan da kansu ne aka ali muhammad sallallahu alaihi wasallam suna fifita ali muhammad sallallahu alaihi wasallam da bukata su duniya da bakin yanta wata rana sai na umar son annabi ya kai ya kai kura kai ya kasa kura sai da faɗa ma ali muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah wallahi duniya ya kai cire ni ka cire mahaifiyata wallahi sai kai da su ya zama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ayi kuma ka kai kai amma an so da ka kai ba ka da ji ba ba kai da rido a rayuwar su ne sai ya zama Allah yanzu da tsire son son kai na sai kai ya ce na mu kai kai amma ayi da su ba ya ce Allah Allah wallahi duniya bayan ka ya ce al'ani ya wani kalan musulmi bane ka kuwa lallai yanzu ka cike shi da wani ka cike biyayyar su suka bi suka samu da suka samu su mujahid tabi'ai biyayyar suka ɗalibin su ne biyayyar suka malamin su ne su haɓari kai su ga da suka samu amma mun yanzu ta jira muka gaba malamin mu sai su yi haka abin da fita ce miliya ba abin da kyawu wallahi sai zagin malamin su miliya malamin ya kuskure ba ta miliya abin ba ba ba ke da ambali ba yanzu ke. Ka kai zagi ka ce ya ce e Allah ta zagi sai a wuce yi karya Allah ta karya ka musu na yanka ai kaza eh ai Allah ta yanka sai an ga su sufa sai ce mun za su bar abin da shi haddana kuna kai ka kai kan kama waji ne kashi ka yanzu ka ga abin da sai a ce kai kai da wakaci eh, gwamnan jihar ku wannan ba magana ka ba ta yanzu za ka ce ya aukace ku irin wannan ne sai ka kama waji da Allah ya kamar su da shi bayyana bayan da kasa ɗaya da ake kuma da nan sai ka ce Allah sun ne da ce ina nan da kaga wani da ake da muni kaza da ce eh ka faɗa muku a cewa Allah ku faɗa muku ba ce ka rufa da su yi mu ba masu yi wallahi a jinan ba ma ta ga mutane ta ba da abin da ka aika mana ku kuma su ma su a cikin amma na rufa an da aka goma a majalisar ban mana aiki wani ya kaza wani bai kaza ba da zuwa wani mun gani shi nan tun da zo wata ne hudu da kai mu iyali bai kuma ba kuma kai kai kai shi kuma kai kai shi gari wani yi mai wa jami'in kun a ashirin wanda yake da magana su ka samu lada ya samu lada amma yanzu nan ba ya samu lada kai ka samu to dole sai an gashi mashi da haka an kai da sai na umar wata sai na umar faɗawa ya yarda ina aje a gyara ina an 哎。 ta ga gina sai an go ana cin nasara kan su sai kowa a ƙa'idar jarumi kenan da ya ga abun da ya kamata a ce yana yi zai kowa ne ya kafara idan musulmi zai kafara ba ta fasa kawai sai masu ta tafi ce kai kai nan sun ce mun sha gyara a tsoron ba za a jira wani a yanki ba ne amma da ala yana neman abun ɗaya gari ya kwance ni ba zan yi kano ala musulmi wajen cin mutunta ba ba ci a kamun karfi a ɗaurin ka mutunta ya ci don Allah kuma ayar su ma ta sabu yadda ba ai an ci don Allah kuma magana ta kai tabbacin shi ya ce to ai ba lokacin da yake kuma ga ta fi da ta ya ce ba ni dai ta bashi ga soke shi ne kayan haka sada yake ta bashi ya ɗauki duk wani gida kayan shi dokin shi ya kuka ya gamo ya kai ya gama kushin shi kwamandan yana sai ta sa'a shi yawan can dokin na ne surken na ne amma saran na wani ne amma kuma da san ɗauri samun ci an gama sai aka mutum ya shiga gidan kwamandan ya cire ya mata aka yi ba ɗauri ana shigowa sai samu zo ka ce ya kai ya kai kunce ya ce gara ramu da matakka ya kwance da kuma da hankali za ka ɗaushe ce su kunce kada shi magana kula da giya fa shi kusa wani da sa ke kusan kula da giya idan ya sha zurubin da giya ya wuce mu bi sai sha ya haka ce ko da ba ya haɗin yawa ya ce ne haɗin yawa an kima haɗin yi a ci wasu ne ya hau da kuma ya gani ita yanzu ba za ko ma haɗin ba ki so ki ne yau ba za ko ma haɗin ba mun Allah ya san abin da ke nufi da kai shan yi ka sai shi yanzu shi ke na ma magana kula na ce an tura mana kuma ku ga da ita ku fara da wallahi yau na kawo shi ne a kan mutu. Allah ya kawo mana asiri Allah ya kawo mana asiri. insha Allah Allah da ta mu fara dai Allah kuma mu da sawa da mu da kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya islam muslimin wa zalla shukr muslimin wa dalla ala ana ada ala din wa sirra muhammadin wa sirra muhammadin fi kulli makan Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا اسمك أن عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن عذابها كان غراما إنها ساعة مقاما إنها ساعة مقاما يا الله jihohin da ke fama da wannan ta'addanci Allah ka musu sauke shi ya Allah ka sanya su zama alidatu kuma da ɗarku ya Allah abubuwan da ke tafiye na zaɓe ya Allah ka zaɓa mana shugabanni na ya Allah ka bamu da shugabanni na fari. ya Allah waɗanda muke so ne ko waɗanda ba musu ya Allah ka zaɓa wa wanda ka dace da mu wurin hayar wa wurin hayar da mana da kuma kawo cewa ce kasan mu Allahumma ja'al biladina Najeriya mu kuma innatan wasa'ir bilad muslimin Allahumma ja'al biladina Najeriya mu kuma innatan amiyatan wasa'ir bilad muslimin Allahumma ja'al biladina Najeriya mu kuma innatan amiyatan wasa'ir bilad muslimin ya Allah waɗanda su tulun sa'a da musulmai su Allah ka mu da musulmai to ya Allah ta mu tasallan mu Allah ka mu cika da imani kuma mu cika mu sunan kuma su imani subhanaka allahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh